'yan najeriya sun san inda muka taho 'yan najeriya suna ganin inda muke a yau an faɗa an gani kuma an cika babban daraktan hukumar wayar da kan jama'a na najeriya nowa dr garba abari ke sharhi kan abin da yake gani tuni gwamnatin apc ta cika alkawuran kamfen ko da ma akwai abin da ya saura bai wuce na fila ba dr abari ya ce abin da ya saura shine hukumar za ta ci gaba da karfafawa jama'a gwiwa su ke fallasa miyagu da kula da take-taken 'yan ta'adda. La'akari da bakuwar fuska masu la'akari da inda za ka je ka yi kasuwancin ka san wani irin mutum ne zai zo maka. Masu la'akari da ganin abin da ba su tabbatar da shi ba ba su yadda da shi ba su jawo hankalin jami'an tsaro. Alabashi ka ga wata leda ce jefe, alabashi ka ga wani kwali ne ba a san wa ajiye shi ba, alabashi ka je ne za ka shiga jirgi a airport ba ka san jaka ko ta wane ne ba. Duk wannan ana nan ana yi. Abubakar Abdulkadir Jamari ɗalibin jami'a ne ɗan ɗarikar Tijjaniya da ya ce ya amince da matsayar ta hukumar nowa musamman ma wannan lokaci da suke ci gaba da maulidi musamman ma da na fito daga yankin da yake da wannan abubuwan da muka fuskanta a baya gaskiya bana mun ga canji sosai an samu zaman lafiya don da a inda na fito a wuraren da ba a iya maulidi dare amma yanzu muna maulidin mu mu kwana muna maulidi lami lafiya ba wani abu alhamdulillah an samu zaman lafiya lauya mai zaman kansa abuja modibo bakari na da ja a bangaren yaki da cin hanci inda ya ce matukar gwamnatin bata samu kotuna na musamman ba kan yakin ba zai yiwu a iya ganin wani hukunci mai tasiri ba shugaba buhari da sa a gaban nan to ni na gaya masa na sha faɗa amma wannan kafa na ɗauki wannan damar na gaya masa in ba ya yi waɗannan kotun na musamman ba wallahi sai dai kama wani wata mu'jiza ne in Allah ya zai kawo wata mu'jizarsa wato miracle da ake kira din nan to wannan kuma sai dai miracle ne aka samu wani wanda ba zata ba in ya faru amma iya sani na da nazari na ba wani tasirin da za a iya samu ba don ba a da niyan yi ba amma na san tarnaki daban-daban da suke cikin shari'u a kotunanmu na yau da gobe wanda yanzu muke dinnan waɗannan tarnaƙe-tarnaƙe da ake gani wallahi ba za su bari a ci nasara ko kai ba za ma a samu ko da 20% wato 20 bisa ɗari na burin shugaba Buhari ba to amma Allah taimake shi da sa mai kyau da kuma sa mai kyau amma ba zai iya yin ba amma wannan burin ba zai iya yin tasiri ba a wannan kotunan mu na yau da gobe da muke yanzu kamar yadda muka bada labari a baya gwamnatin Buhari ta ce a yanzu za ta yi amfani da kuɗin da ta kwato daga barayin biro a kasafin kuɗin bana da zai fara aiki a watan Mayu. Nasiru da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.